This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyi na ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis goma ga watan Oktoban shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga Aisha da kanun labarai. To Murtala a yau Alhamis sojojin Isra'ila sun ce sun kai hare-haren sama da yi sanadiyar kisan wasu kwamandojin Hezbollah ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta kakabo jirage marasa matuka 92 da ukraine ta kai hari da su yankin kan iyakar rasha da ukraine sannan guguwar hurricane milton ta ratsa yankin florida ta tsakiya inda ta yi barna da sanyin safiyar yau alhamis to bayan labaran duniya za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar niger sun ba da sanarwar barkewar cutar kwalara a yankin kwanni da ke jihar tawa mun samu wajen mutum tamanin da daya wanda wannan a wannan likitan suka zo a wani wajen ma an samu cikin tamanin da yakin nan saba'in da tara sun huta da rayuwarsu a jamhuriyar ta Nijar kuma alkaluma sun nuna cewa akalla mutane 300 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu sama da miliyan ɗaya suka rasa muhallansu sakamakon ambaliyar ruwa ta bana yayin da kuma har yanzu ake ci gaba da samun ruwan sama a yankunan kasar. yadda aka ba da wannan raskwana na gidaje da mutanen da suke cikin amma abun ina gani zai kuce haka tunda har yanzu wanda suka sha ruwa ba su zube ba kuma an su za mu kawo muku cikakken rahoto har ma da shirin lafiya uwar jiki haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Masu sauraro da barka da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. ga labaran duniya. A ranar Alhamis sojojin Isra'ila sun ce sun kai hare-haren saman da ya kai ga kisan kwamandojin Hezbollah da suka kitsa kai harin makamai masu linzamin da suka auna arewacin Isra'ila. Dakarun rundunar tsaron Isra'ila IDF sun bayyana Ahmad Mustapha da Alhaj Ali Muhammad Ali Hamdan a matsayin kwamandojin. Sannan sojojin na Isra'ila sun faɗa a yau Alhamis cewa sun gano wasu sabbin hare-hare arba'in daga lebanon da suka keta wato suka ketara kan isra'ila wanda na'urar kare hare-haren saman isra'ila suka kakkaɓo wasu daga cikinsu babban jami'in wato babbar jami'ar majalisar ɗinkin duniya a lebanon ta yi kira da a tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba tana mai cewa lamarin ya munana babu wata tattaunawa mai ma'ana da za a iya yi yayin da ake musayar wuta abinda janine hannes plashat ta faɗa kenan ta faɗa wa manema labarai a wata ganawa da 'yan jarida ta bidiyo kenan ma'aikatar tsaron rasha a yau alhamis ta ce na'urorinta na kare hare-haren sama sun kakkaɓo jiragen ukraine marasa matuka guda 92 wanda ukraine ta auna kan iyakar rashar da ukraine ma'aikatar ta ce an kakabo sama da rabin jirage marasa matukan a yankin krasnodar ne inda gwamna veniami kondradil ya ce wasu tarkacen jiragen da suka zubo sun lalata gidaje da yawa amma babu wanda ya yi rauni na'urorin tsaron saman rasha sun kuma kakaɓo jirage marasa matuka a yankin horsk rostov bryansk belgorod voronezh da yankin tekun azov a crimea inda rasha ta mamaye sojojin ukraine a ranar alhamis sun ce sun kakabo jirage marasa matuka 41 cikin 62 da rasha ta kai mata hari da su cikin dare an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar barkewar cutar kwalara ko kuma amai da gudawa a yankin mu wadata da ke gundumar birnin kwanni na jihar tawa tuni aka tantance mutane 81 da suka kamu da cutar yayin da wasu biyu kuma suka riga mu gidan gaskiya wakilin mu haruna mamman bako na dauke da karin bayani Yanzu haka dai a mun wadatar birnin Kwanni mai makwabtaka da tarayyar Najeriya wuri ne aka keɓe na musamman domin karɓar masu cutar kwalara mai sa amai da gudanawa da tabbayana a wannan yankin kusan wata guda da ya gabata. Abin yasa na tambaye Dr. Ibrahim Sale shugaban hukumar asibitin mu wadata ko abin ya soma a wurin nasu. Da wani bawa Allah ne ya huta wata ƙasa da makwabciya ya je ana yake rayuwa sai ya ta yi ganin iyalin shi kwana da dawowa kawai abin sai ya fara ya fara gudanawa yana amai yana zawo da aka kawo shi likita likitoci koro suka lura da irin gudanawar da yake da amai da zawo hankali sai jawo bisa kan wannan cuta ta gudanawa amai da zawo wadda take kare ruwan jiki wadda ake kira kira da tunance cholera to nan dai maza maza muka yi duka abin da ya kamata wannan bawa Allah aka cece shi yanzu haka dai mutane 81 ne aka yi rajistan su da kamuwa da cutar ta cholera yayin da biyu suka kwanta dama kamar yadda babban likitan wurin ya muna karin bayani mun samu wajen mutum tamanin da ɗaya wanda wannan a wannan likita suka zo a wani wajen ma an samu sun samu magani ko kuma akwai waɗanda rayukansu suka salwanta cikin tamanin da yakin na saba'in da tara sun huta da rayuwarsu sun bar amai da gudanawa kuma babu abin da ya same su ba suka lafiyarsu bi dai aka yi katari daga kwana suka kare tuni dai hukumomin kasar ta jamhuriyar nijar da hukumomin kiwon lafiya na jihar tawa tare da abokanan hulɗar jamhuriyar ta Nijar a fannin kiwon lafiya kamar Medecin Sans Frontier da OMS cewa da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya da sauransu suka garzaya a wannan yankin domin ci gaba da ba da nasu ƙoƙarin ganin an dakile wannan cutar kar ta ƙara bazuwa a dai wannan lokacin masu aikin sawar kai na kiwon lafiya tare da hukumar asibitin wannan yankin da ake ce ma rele a faransance sun fantsama lungu-lungu lungu sako-sako gida-gida domin faɗakar da al'umma da su kiyaye matakan tsafta da ke kasancewa rashinsa musabbabin yada wannan cutar ta kwalara. ne ne Muhammadu Abdulrahman Rele na mun wadata dai bisa ga matakin ne da dama mun ta ɗaukar su ba dare ba rana da mun babu kwanci gare mu babu zama gare mu saboda yi ma jama'a gargadi ga irin ciwon da ya shigo abin da ya farkon tsafta ce rashin tsafta shi ke kawo kwalara. ma adam relay csc mun wadata mu kuma muna biya gida gida muna cewa a yi tsabta ita ta a gaban komi in yara sun ka taho da makaranta ko lakwal a sa su wanke hannuwa da ruwa ko da sabini a sa abin da aka ci da baki ɗaya itace a wanke idan an kai haka za mu samun sauki. kafofin yada labaran wannan yankin da hukumomin bariki da na gargajiya na ci gaba da yin kira da karfin fada aji da suke da shi domin jama'a su ankara ɗaukar matakan takawa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 Cibiyar bincike da adana bayanan tarihi ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da haɗin gwiwar wasu tsangayoyin ilimi sun shirya wani taron ta'alikin tarihin Najeriya daga 1914 zuwa wannan shekara ta 2024. Kuma taron ya tashi da matsayar cewa waiwayen tarihin Najeriya zai iya warkar da wasu matsalolin ƙasar, musamman maganar matsalar tsaro da rajin raba Najeriyar. manyan malaman jami'o'i da masana daga sassan najeriya da dama sun gabatar da makalolin jan hankali kan mahimmancin tarihi game da magance matsalolin ƙasa tare da kawo ci gaba mai ma'ana ga rahoton da wakilin muryar amurka isa lawal ikara wanda ya halarci taron ya aiko mana taron tattauna tarihin Najeriya bayan kwashe shekaru ɗari da ɗoriya da haɗe ta guri guda dai taro ne na kwanaki biyu. kuma fitaccen malamin tarihin nan farfesa alkasim abba shine ya fede tarihin Najeriya tun daga hada bangarorin kasar a matsayin kasa guda har zuwa yau a ƙarshe kuma ya nunar da hatsarin da najeriya ke ciki saboda irin tsare-tsaren gwamnati mai ci yanzu ƙarin kuɗin mai ƙara darajan dala ƙara kuɗin lantarki an ninka so ɗari uku ya za a yi tattalin arzikin nan na ƙasar nan ya tashi ba wani ne ya kashe darajar naira ba su suka yi kai ka ƙirƙiro masifan da kanka sai kuma ka ce mana mu hankuri magani yana zuwa professor kana hango haske mafita babu in ba su yi hankali ba komai zai lalace a ƙasar nan farfesa kabiru bala shine mataimakin shugaban jami'ar Ahmadu Bello da ke zariyan da sassanta ne suka haɗa wannan taro. Ana magana ne akan tarihin ƙasar nan da mutanenta da al'adunta da wuraren da aka yi abubuwa suka auku daga shekara ɗari baya da muke magana. Ya kake ganin fa'idar wannan Akwai fa'ida sosai. Tsohuwar kwamishiniyar hukumar zaɓe a jihar Zamfara kuma malama a kwalejin kimiyyar fasaha ta tarayya da ke jihar Kaduna wato Katpoli. dabta asama'u sani mai kuɗi ta ce tarihin najeriya zai taimaka matuƙa wajen haɗe kawunan al'ummar ƙasar baki ɗaya to muna sa ran shugabanninmu za su yi amfani da shi su ƙara danƙon zumunci a tsakaninmu saboda tarihi ya nuna mutanen najeriya gaba ɗaya akwai mu'amala tsakaninsu kafin zuwan baturi shi kuwa mai masaukin baki kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa wannan taro babban daraktan gidan tarihi na arewa house da ke garin kaduna Dabta Sha'ibu Shehu Aliyu cewa ya tarihi magani ne na warware matsalolin da ke damun kowace ƙasa. A na farko mu ɗaliban tarihi sai muga cewa akwai wasu abubuwa na tatsuniyoyi da ake faɗa kan tarihin Najeriya wanda muga cewa bai kamata ba mu tsaya mu shiru muna kallo dole ne mu zo mu kira masana mu zo mu zauna mu tattauna muga shin menene asalin tarihin Najeriya. Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Su labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. za mu koma a jamhuriyar Nijar inda ma'aikatar agajin gaggawa ta kasar ta sanar da cewa sama da mutane 300 ne suka rasa rayukansu wasu kusan 400 suka ji rauni yayin da mutane sama da miliyan ɗaya kuma suka rasa muhallansu sakamakon ambaliyar ruwa ta bana faɗin kasar yanzu haka ana ci gaba da samun saukar ruwan sama a sassan kasar lamarin da masana ke alakantawa da sauyin yanayin da ake fama da shi a kasashen yankin sahel yankin da zaizayar kasa da gurgusuwar hamada ke kara kamari wakilin mu a yamai sule mummuni barma na dauke da karin bayani a yayin bitar da hukumomi ke yi lokaci zuwa lokaci don sanar da al'umma halin da ake ciki a sassan ƙasa dangane da tafiyar damanar bana ma'aikatar agajin gaggawa ta kasa wato direction de la protection civil ta ce mutane miliyan ɗaya da dubu dari da saba'in da shida da dari biyar da ashirin da takwas ne suka rasa mahallansu sanadiyar ambaliya iftila'in ya kuma hallaka mutane 339 yayin da wasu 383 suka ji rauni ba idan asarar ɗumbin dukiyoyin da suka hada da dabbobi 22,476 da suka mutu hada da salwantar abincin da yawansa ya kai ton 25,695 a baya hukumomi sun sanar cewa sun tallafa wa irin waɗannan mutane da ton-ton da dama na kayan abinci ganin yadda matsalar ta yi kamari ya sa masani kan dubarun ayyukan noma da kiwo dr habubakar manzo shawartar ma'ikanta game da bukatar karfafa matakai daga yanzu ya kamata a gano ina ne kamar inda ruwa yake kwance kusan wani gari ne kuma kaka ya kamata a ɗauki matakai don saboda ka aje kuma bayan damuna kuma cutar sabro cizon sabro ta adabi ƙasa baki ɗaya bancin haka amfanin da aka girbe wani waje ruwan nan da aka yi na baya sun kawo illa ga kan hatsin da ake yankewa ana tarewa wani wake da ake tarewa wani gyada gujiya wani da ake tarewa matsalar ta fi kamari a jihar maradi inda abin ya haddasa mutuwar mutane 111 sai jihar tawa inda aka samu asarar rayukan mutane 99 sannan jihar zandar mai mutuwar mutane 65 sannan doso da tilaberi da difa a cewar ma'aikatar agaci ta ƙasa watanni akalla uku da rabi aka kwashe ana tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a wani al'amarin da wasu ke cewa marabin a faruwar makamancinsa a niger an kai shekaru kusan hamsin abin da ke zama wata manuniyar da ke fayyace girman illolin canjin yanayi a yau an yi kokari wajen yadda aka ba da wannan raskona na gidaje da mutanen da suke cikin amma abun ina gani zai kuce haka tunda har yanzu wanda suka sha ruwa ba su zube ba kuma an su yanzu wannan dan rana take dan buɗewa kaɗan kaɗan kuma a lokacin da suke zubewa kenan kaga an su ne suke karuwa haka kuma hanyoyin zirga-zirgar motoci da dama ne ruwa ya lalata a tsakiyar wannan damana lamarin da ya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 Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar ta Nijar kuma za a iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar polio da ke gurgunta yara duba da cewa cutar ta sake kunno kai a Najeriya. Tun a watan Agustan 2020 ne hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana Najeriya a cikin jerin kasashen da suka yi nasarar kawar da cutar polio a duniya. Sai dai tun a lokacin ana ci gaba da samun nau'in cutar wanda hukumomi da masana suka ce ana samun nau'in cutar ne sakamakon rauni na garkuwar jiki musamman ga yaran da basu samu samu cikakken rigakafi ba. To shin menene ma cutar polio kuma yaya alamominta suke? Kwararren likitan yara da talawal Musa Tahir na asibitin Nizami a Abuja ya yi ƙarin bayani. Cuta ce wadda kwayar cuta nau'in virus take haifarwa. wadda take kawo watakila dan samu dan zazzabi da ciwon kai da ciwon dan wuya haka daga baya kuma sai ta kawo shanyewar jiki musamman kafafu a wani lokacin tana iya shafar tsokokin da suke waɗanda ake amfani da su wurin yin lumfashi wannan shine dalilin da sa wani lokacin ta kan yi kisa. To likita shin cutar polio ta kasu kashi nawa ne ma kuma akwai wani bambancin ne wajen illar da take yi wa yara? Kwayoyin cutar virus nan da ke kawo cutar polio sun kashi su a asali kashi uku. wadda ake cewa type 1, type 2 da type 3 amma daga baya-baya an samu abin da ake cewa vaccine derived polio virus wato ainihin allurar rigakafin wadda ake digawa kwayar cutar polio ce ake dakushe kaifinta ya zama kenan ba an kashe ta gaba ɗaya ba amma an dakushe ta yadda idan aka diga in ta shiga cikin yan hanji za ta ɗan hayayyafa na ɗan wani lokaci wanda zai sa jiki ya samu garkuwar jiki daga wannan to ita wannan kwayar virus da aka amfani da ita da niyyar samun wannan rigakafi sai ya kasance tana canza nau'i abinda a likitance ko a kimiyyance ake cewa mutation saboda haka sai ta zama an haifar da abinda ake cewa vaccine drive polio virus ta zama kenan kashi na hudu wanda takan dan zagaya cikin al'umma kuma wasu kasashe sun ba da rahoton cewar kamar indonesia misali sun taɓa ba da rahoton cewar an samu yaran da suka kamu da ita wannan cuta ta shan inna wanda asalinta daga wannan ah, vaccine drive wadda ake cewa circulating vaccine drive polio virus. To likita shin akwai bambanci ne wajen illar da take yi wa yara? To inda ake samun bambanci ah, na tsananin cutar ne. Ita waccan da ake cewa wild polio virus ta fi ah, tsanani kuma ta fi kawo shanyewar jiki musamman type 2 dinnan wadda kura daga kasan mu shekara ta 2020 saboda haka ita ta fi tsanani kan su wannan wanda aka ba da rahoto na baya wato vaccine drive na circulating vaccine drive polio ba su kai tsananin waccan ba ko menene yasa ake ƙara samun bullar cututtuka musamman waɗanda ake iya rigakafi ko ma cutar polio da aka ayyana kawar da ita a Najeriya ita ce tambayar da na yi wa Dr. Abdullahi Bula Magarba ga kuma abin da yake cewa. To bullar wani nau'i na cutar shan inna da hukumomi suka sanar a Najeriya a ba mamaki ba ne kuma ba wani sabon abu ba ne a kasashe duk wuraren da yake ya zama to akwai rauni a rigakafin da ake ne da kullum na cututtuka wanda suke da rigakafi wato wanda muke cewa vaccine preventable diseases a wannan cututtuka sun hada kaman shan inna kaman kyanda kamar su tarin shika da tarin tb da sarki haƙura wannan cututtuka su ne wanda ake bada daga kafin su yau da kullum kuma duk lokacin da aka ce wato garkuwar jiki na yara na inda ake bada daga kafin nan ya yi ƙasa sakamakon wato rashin bawa a yara da yawa wato akalla a samu kashi tamanin zuwa sama na yara a kowanne a wuri da ake magana to in dai har ka ce ba a samu wannan ba to za a iya samun jifa jifa haka wato cututtuka kamar na shan inna da kuma sauran wa'anda na faɗa a sama rashin samun Um, a garkuwar nan ya danganta ne ga wato rashin kammala a rigakafi na yau da kullum ya kamata a ce duk lokacin da aka haifi yaro ko yarinya to a cikin wannan shekara ɗaya na farko akalla a ce uwa ta je asibiti a sau biyar don samun cikakkiyar kariya ga cututtuka da suke da rigakafi wannan rashin zuwa a samu rigakafin nan na yau da kullum cikakke ga yaro ko kuma yarinya shi ke kawo raunin rigakafi shi muke cewa weak routine immunization system kuma wannan yana aukuwa bisa dalilai da yawa misali za ki ga cewa ko a su iyayen ne a ba su samu sun je ba kuma sa zuwa samu maganin akai akai shi zai sa kamar samu rashin karfin gwiwa su je a ko kuma a ce da gangan ne ba su su je saboda waɗansu da yawa har yanzu suna kyamar kafin nan sannan ko kuma a ce a wuri ne wanda ke baya samun zaman lafiya shi yasa kamar a ce ko ma'aikata ma suke a tsoron zuwa wajen to amma dai gaskiya kuma mun gano ma cewa sau da yawa yanzu za ga cewa sai ga iyayen ma suna son masu je a kafin amma su da yawa wallahi ma'aikatan lafiya a suna tasu matsalar za ga an shirya a je abin da ke cewa outreach wato a tashi kamar daga asibiti a je kamar wasu ƙauyuka aka ko rigage haka sai ga ma'aikatan su rubuta su ce sun je amma su je ba so kuma kuma ko wurare kamar da ake ana kamar yaƙe-yaƙe kamar na boko haram din nan sannan kamar inda ake ta ditri din nan to kaga shi ma ma'aikacin lafiya a gaskiya shi ma saboda zai tsoron lafiyarsa da kuma ransa shi ma haka zai sa yana ma tsoron zuwa wajen aikin so duk da yadda aka samu cewa akwai rauni na ne yau da kullum to wannan shi ke kawo bullar wato cututtuka wanda yake suna da rigakafi yau da kullum kamar polio sarki hakora tarin ka haka kamar wanda na faɗa kuma kamar eh, nau'in da aka ce an samu a najeriya a wannan bai ɗauke najeriya daga matakin ta na cewa ta kawar da cutar polio ba wannan nau'in da aka samu ita ke cewa cbpd wa circulating variant of polio virus wa suka ce mata circulating vaccine drive polio virus so wannan samun da eh, samun bullowa wannan circulating variant polio virus da ka yi a Najeriya ba abu mamaki bane in kika duba kamar lokaci ne na damuna ko za ga cewa irin sau da yawa mutane sun yi bayan gida haka a gaban ruwa kuma ruwan sama ya za wanke ya shiga cikin ruwan nan za ga mutane da yawa sun sha to duk inda ake samun ana shan ruwan da yake ba shi da tsafta ko kuma ana cin abinci wanda yake ba shi da tsafta Eh, kamar kika je kasuwannin mu sau da yawa za ki ga cewa irin gashi ko kuma gefen titi shiga na sai da abinci ga kwata nan a bude sannan kuma kuda ya shiga ya zo ya taba so shi gaskiya duk irin wannan suna kawo ba ma wai polio kaɗai ba har ma irin su kwalara irin su typhoid nan to duk yawanci cututtuka ne wa'anda suke da alaka da rashin tsafta musamman tsaftar muhalli da kuma tsaftar abin da ake ci da kuma abin da ake sha wannan shi yasa cewa ba wai ba da rigakafin ne kadai ba rigakafin zai fi amfani idan aka ce kuma an haɗa gwiwa da bangaren wato ba da ruwan sha da kuma bangaren tsaftar muhalli kuma iyaye ya kamata su rinka haƙuri don yau a ce mace ta je asibiti ba ta samu magani ba wa dan samu tsaiko ne wajen transportation a gani ba makin an je yau babu to gobe a je a samu to ya kamata a je a yi haƙuri a rinka zuwa ana ba rigakafin nan saboda shi jinyar ta fi wahala da a ce a ba rigakafin rigakafin nan ganje an yi ba wani abu ne wanda ma ba bada allura din ma bai fi a dan samu dan dan ciwo haka zafin wajen allurar kwana ɗaya kwana biya warke ba amma idan yaro ya samu jinya ba jinya ce wanda yake za a iya dawo da ita ba wato ita ka cewa irreversible muddin kafa da yaro ta shanye ba har abada ta shanye babu abin da za ka yi sai dai kawai ka taimaka dai a zan samu abin takawa da wani waye amma babu wani abin da za ka yi da za ka ce gashi ka dawo da wannan kafa saboda wanda a jure a rinka zuwa ana karɓar rigakafin nan yana da kyau kuma yana da amfani gaskiya sannan kuma su ma'aikatan mu a gaskiya ya kamata mutane su ji tsoron Allah cikin aikin su wato ɗabi'a ta ma'aikatan mu wani lokaci shi yakan kori ma su ma iyayen ino eh, su kawo iyayen su eh, wani lokaci a kyare su wani lokaci a zo a yi burs da su ka gani ko kuma a ce gashi an tsara za a yin sannan a ki ko kuma a ce gashi za a je wani kauye a yi outreach sannan a ki zuwa so gaskiya su ma'aikatan mu wani lokaci ah, suna da tasu matsala kuma ya kamata a ce in dai mutum zai aiki da ya aikinsa tsakani ga Allah kasancewa kayi kuma kar ka zo ka rubuta mutane ƙarya saboda haka muna kira ga jama'a su ba su riga kaiwa ayan su rigakafi su kuma ma'aikata su tsaya su aikin su tsakani ga Allah sannan kuma a sa kowa ya kula da tsaftar gidansa ko ruwan da zaka sha ba ya kamata jama'a su ma su ɗauka su kula da kansu bincike ya nuna cewa tabbatar da cewa mutum yana wanke hannunsa kadai yana kawo rigakafi amai da gudawa wajen kashi arba'in saboda haka jama'a su kula da tsaftar jikinsu tsaftar gidansu kuma da tsaftar abin da za a ci da abin da za a sha to insha Allah ma ka haɗa wa'annan da kuma rigakafin zai ga cewa ba wai polio kaɗai ba har masu kyanda nan su sarki haƙura tarin shika nan duk za a samu sauƙin su insha Allah. Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance lafiya. To Yanzu kuma sai sakonnin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email. yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron suka turo ta imel za kuma mu fara ne da ra'ayin injiniya mai gero makeri kwantagora jihar nejan najeriya mai cewa hare-haren 'yan bindiga sai karuwa suke yi a arewacin najeriya gashi sun ƙara kashe sarkin kanya a masarautar zuru allah ka yi mana maganinsu amin ra'ayi na biye na haɗin gwiwa ne daga comrade iliyasu yakubu digawa ga jihar bauchin najeriya mamban ƙungiyar muryar matasan afirka tare kuma da isa jikan mai saje toro da sanusi madattai da magaran da haddabi mai kwamfuta mai yama da bula macalomi gallaba masu cewa salamu alaikum boa hausa muna fatan allah ya kawo ma al'ummar yankin zirin gaza na falasɗinu da ƙasar labanan zaman lafiya mai ɗorewa da ma kasashenmu na afirka baki ɗaya ku tashi lafiya boa hausa mun gude ra'ayi na biye shi ma na haɗin gwiwa ne daga sanusi madattai da Magarar da isuhu makera madattai da iliyasu yakubu ɗigawa da yakubu mai aski badaraka da musa malam indu kazawai masu cewa salamu alaikum boa hausa hakika ƙara kuɗin kowace litar man fetur daga 897 zuwa 1,030 da kamfanin man najeriya wato nnpcl ya yi abun allah wadare ne domin bawan allah talaka ne za a ƙara wa karaya a kan targaɗe da fatan allah da ya kyauta sai kuma ra'ayinsu alhaji umar foreba gashuwa da adam adam gashuwa masu cewa fatan alheri ga boa hausa Kai jama'a, wannan shine aljannar waina. Wannan ne karo na biyu da kamfanin NNPCL ke kara farashin mai cikin wata guda a Najeriya. Wai talaka ina zai sa kan shi ne? Ya Allah ga mu gare ka. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To Murtala a takaicin a ranar Alhamis sojojin Isra'ila sun ce sun kai hare-haren saman da ya kai ga kisan kwamandojin Hezbollah da suka kitsa kai harin makamai masu linzamin da suka auna arewacin Isra'ila. Ma'aikatar tsaron Rasha a yau Alhamis ta ce na'urorinta na kare hare-haren sama sun kakkaɓo jiragen Ukraine marasa matuka guda 92 wanda ta kai wato hari da shi kan iyakar Rasha da Ukraine. Cibiyar bincike da adana bayanan tarihi ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da haɗin gwiwar wasu tsangayoyin ilimi sun shirya wani taro wato taron ta'alikin tarihin Najeriya daga 1914 zuwa wannan shekara ta 2024 kuma taron ya tashi da matsayar cewa waiwayen tarihin Najeriya zai iya warkar da wasu matsalolin ƙasar musamman maganar matsalar tsaro da rajin raba Najeriya. manyan malaman jami'o'i da masana daga sassan najeriya da dama sun gabatar da makalolin jan hankali kan mahimmancin tarihi game da magance matsalolin ƙasa tare da kawo ci gaba mai ma'ana mahaukaciyar guguwar iskar milton ta yi barna a yankin florida na tsakiya da sanyin safiyar yau alhamis yayin da masu hasashen yanayi suke gargadin cewa za a wuni ana ruwan sama kamar da bakin kwarya da iska mai karfi wato karfin gaske kafin guguwar ta kada zuwa tekun atlantic cibiyar da ke bibiyar al'amuran guguwar iska ta ƙasa na amurka ta ce ana tsammanin karfin ruwan da ya kai ma'aunin sentimita 20 zuwa 35 a faɗin yankunan tsakiya da arewacin florida zuwa karshen wunin yau alhamis masaurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan allah ya kai mu can da dare karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar wato karfe 8 da rabi kenan agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin aisha mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie letters gresham da ta kula da sauti kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'asalam.